Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye akan mitoci 1925 da kuma 60 a birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar BOA Africa akan mita 200.5. Sauran gidajen rediyon sun hada amfani da sarauniya da fara'a da FM Noman da Dalal FM da kuma niya a birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun a tashar FM ta Alfa Radio da ke Kumasi. Baya ga haka muna nan ko da yaushe a shafukanmu na yanar gizo wato hausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da daren yau Alhamis 25 ga watan Yulin 2019. Muhammad Hafiz Baballe tare da Hadiza Kyari muke farin cikin sake kasancewa tare da ku. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji yadda masana suke ci gaba da sharhi akan rantsar da sabon alkalin alkalan Najeriya. sannan yayin da ake ci gaba da tantance mutanen da shugaba buhari ya zaɓa a matsayin ministocinsa wasu 'yan najeriya na ci gaba da bayyana korafe-korafensu kan zaɓin ministocin ko menene ra'ayinku yayin da wasu a wani gefe suke yaba mai yau akan wannan batu za ku kira ku bayyana mana ra'ayinku akan yadda wasu 'yan Najeriya suke korafe-korafe kan ministocin da shugaba Buhari ya nada daga jihohinsu. Lambar da za ku kira ita ce ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Kada a manta sai an saka alamar ƙari da farko wato plus sai a jero lambar. Sannan muna tafa da shirin labaran wasanni a takaice. Amma da farko bari mu fara da labaran duniya. Alhamis fadar White House ta caceki wata kotun tarayya kan wani umarni da ta bayar na wucin gadi wanda ya hana gwamnatin Trump daukan wani mataki da zai haramtawa mafi aksarin bakin haure da suka fito daga yankin tsakiyar Amurka suka iso kan iyakar Amurka da Mexico damar samun mafaka. Wata sanarwa da sakatariyar yada labarai a fadar White House ta fitar ta nuna cewa muna da niyyar bin duk zaɓin da muke so domin kalubatar wannan hukunci mara sahihanci. mu kuma kare kan iyakokin wannan kasar da yammacin jiya laraba alkalin kotun gunduma da ke arewacin gundumar jihar california john tiger ya ba da umarnin dakatar da sabuwar dokar da ta nema mafakan yana mai cewa sabon tsarin ya gaza tabbatar da cewa masu neman mafakar da amurka ta take amincewa da su aka tura su wata ƙasa ta uku galibin mexico za a kula da tsaronsu a kuma musu adalci wajen tantance su domin ba su mafaka Shugaban Amurka Donald Trump ya ji daɗin bayanin da tsohon mai bincike na musamman Robert Mueller ya yi a lokacin da ya bayyana a gaban wasu kwamitoci na Majalisar Wakilan Amurka guda biyu yana mai cewa shi da sauran 'yan jam'iyyarsa ta Republican sun ji daɗin ranar. Shugaban Majalisar Wakilai Nancy Pelosi ta ce bayan bayanin da Mueller ya yi game da binciken yiwuwar rasha ta yi kasalanda a zaben amurka na shekarar 2016 da kuma zargin trump ya hana shari'a ta yi aikinta yan jam'iyyar democrat za su ci gaba da gudanar da nasa binciken akan shugaban da gwamnatinsa trump da yan jam'iyyar republican a majalisar dokokin kasar sun sha caccakar yan democrat da ke majalisar wakilin kasar akan gayyatar mula ya ba da bahasi a gaban kwamitin binciken um, bayanan sirri na shari'a yana mai cewa bai kamata su ci gaba da wannan bincike ba amma maganganun da shugaban majalisar wakilan ƙasar suka yi bayan zaman jin bahasin ya nuna alaman suna da niyyar su ci gaba da mai da hankali akan fadar white house ciki har da yiwuwar fara shirin tsige shugaban nan gaba idan suka samu kwararrun hajjoji da kuma goyon bayan jama'a. labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a washington dc wasu jerin hare-hare sun girgiza kabul babban birnin afghanistan a yau alhamis har suka yi sanadiyar mutuwar mutane 58 ciki har da jami'an tsaron afghanistan su 38 a yayin da shugaban majalisar manyan hafsoshin amurka ya gana da jami'an afghanistan 'yan kungiyar mayakan taliban sun afka a wasu wuraren bincike a ladar takhar yayin da aka kai hare-haren bama-bamai masu yawa a birnin kabul da jalalabad da ke ladan nagarhar mai magana da yawon kungiyar taliban zabi'ul mujahid ya yi ikirarin cewa sun fafataki jami'an da ke wasu sansanoni guda biyu a gundumar ishkamakash inda suka kashe tare da jami'an tsaro da kuma kwace makamai da motocin jama'a wasu jami'an gwamnatin gudumar guda biyu wafi'ullah rahmani da khalil asir sun tabbatar da harin na 'yan taliban rahmani ya ce hare-haren sun kashe 'yan sanda da na kasar da safiyar yau alhamis koriya ta arewa ta harba wasu makamai masu linzami masu cin gajeren zango guda biyu a gabashin gabar tekun kasar koriya ta kudu ta ce abin da ke nuna pyongyang na amfani da wannan mataki ne ta ƙara samun karfi a tattaunawar da take da amurka game da batun makaman nukiliyarta kwamitin sulhun koriya ta kudu ya tabbatar da cewa koriya ta arewa ta harba wasu sabbin makamai masu linzami da ke cin gajeren zango a cewar wani sako zuwa ga 'yan jarida daga fadar blue house ta shugaban kasar korea ta kudin kwamitin sulhun ya bayyana damuwa sosai akan harba makaman yana mai cewa matakin ba zai rage ah, sojojin ba an harba makaman masu linzamin ne a wajen birnin wonsan da ke gabashin koriya ta kudu waɗanda aka cilla zuwa gabashin yankin kafin makaman su fada cikin teku a cewar rundunar sojojin koriya ta kudu rundunar ta ƙara da cewa makami mai linzami na farko ya yi gudun kimanin kilomita 430 sannan na biyun kuma ya yi gudun kilomita 690. Hadiza Kyari kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Sai fagen rahotanninmu, a jiya laraba ne shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya rantsar da Ibrahim Tanko Muhammad a matsayin sabon alkalin alkalan Najeriya. Dangane da haka na tuntuɓi barista Audu Bukar Tibulama mai fashin baki akan al'amuran shari'a a Najeriya. Na kuma fara da tambayarsa kowane irin ƙalubale sabon alkalin alkalan na Najeriya zai fuskanta? To wato Justice Ibrahim Tanko zai fuskanci kalubale da dama a matsayin shi na alkalin alkalai na Najeriya. Amma ina ga babba daga cikinsu shine kazanta da matsalacin hanci da rashawa da ya yi kamar wato Kaka Tutu ko kuma kaka gida ko kuma wato zarge-zarge suka yi yawa a kan ɓangaren shari'a din. za ka ji ana koke-koke daga wato akan kotuna tun daga na kasan har zuwa sama idan ka lura shi kan shi wato alkalin alkalan da shi justice ibrahim tanko ya gada wato an kore shi ne ko kuma kotu ta ce a sauke shi ne ko kuma wato kuma da'ar alkalai ta ce a sauke shi ne saboda wani laifi da ya jibanci harkar cin hanci da rashawa din tunda kuɗaɗe ne wato ko kuma dukiya ake zargin yaƙi wato ko kuma ma zan iya cewa hukuma ta tabbatar da cewa ya ki bayyana su ya ɓoye su kuma in ka ga mutum yana ɓoye abu to kai ka san cewa akwai matsala a ciki to kaga kenan wato wannan harka ta cin hanci da rashawa tun daga kotunan ƙasa har na sama hatta ita kotun da yanzu yake zama a kanta wato a matsayin shi alkalin alkalai wato kotun koli bata tsira wajen zarge-zargen nan na yaki wato na cin hanci da rashawa ba saboda haka a fahimta ta wannan ne wato kalubale na farko kalubale na biyu shine matsalar tsaiko na ba gaira ba dalili da ake samu a tsarin shari'ar mu za a ga shari'a dai ta shekara biyar ta shekara goma shari'ar da bangado ta shekara goma ta shekara ashirin shari'ar gida ko an kori mutum daga gurin aikin shi sai shekara goma ashirin ba a gama ba wanda wannan ya sa karfin gwiwan al'umma wato ya ragu akan bangaren shari'ar. Na ce ban tare ka ba jim kaɗan bayan an rantsar da shi uh, ya yi magana cewa duk wani ma'aikaci da yake karkashin ma'aikatar shari'a walau alkali ko ma'aikaci ya ce duk wanda bai gamsu da aikin ba da yake yi ko kuma yana neman kuɗi ne to layin shari'a ba gurin da mutum ya kamata ya nemi kuɗi ba ne da ya canja. To me kake ganin ya janyo wannan? To gaskiya ina gane maganan nan da na fara mata maganar cin hanci da rashawa a bangaren shi ne yasa yayi wannan. Tunda za ka ga da yawa sun shiga harkar wato shari'a din ko kuma suna aiki a kotuna amma sun ɗauka kamar shago suka buɗe kamar guri ne na neman kuɗi. Mm. Wanda kuma kamar yadda ya faɗa idan mutum kuɗi yake nema to sai ya tafi kasuwa. Harkar shari'a harka ce ta ƙoƙarin tsaye da adalci don yi wa ƙasa hidima don neman lada a gurin Allah. kuma idan ka lura da yadda tsarin biyan alkalanmu da sauran ma'aikatan kotu yake ba za ka iya arziki a wannan tsarin ba in za ka tsaya akan ka. to ka ga idan mutum zai tsaya akan su ya aikin tsakanin shi da Allah kamar yadda shi ya faɗa to sai ya zauna ya aikin idan mutum ya fahimci ba wannan manufar ba ce ta kawo shi to bangaren shari'a ba gurin neman kuɗi ba ne sai mutum ya tattara kayan shi ya bar aikin ya tafi kasuwa ya zai nemi kuɗi a can ina ga wannan kira ne mai kyau kuma kamar izina ce cewa ba zai daga kafa wajen yaƙi da cin hanci da rashawa da kuma yin ba daidai ba a bangaren shari'a ba. To yanzu idan Justice Tanko Muhammad yana sauraron mu wani irin shawara za ka bashi? To shawara dai ita ce kamar wadda yadda manyanmu na baya suka bayar cewa ya ji tsoron Allah. harkar wato mulki wato harka ce mai matukar wahala kuma musamman a bangare mai sammati irin bangaren shari'a ina kira gare shi ya yi ba sani ba sabo wannan maganar da ya na cewa ba zai juri cin hanci da rashawa ba to kamata ya yi lalle mu gani a aikace ba wai maganar ya zama maganar baki kamar yadda muka saba gani a najeriya ba ina kuma fata ya yi abin da zai kaunaci wato zai fuskanci allah da shi gobe kiyama lafiya sannan kuma zai bar ma 'ya'yan shi da jikokin shi na baya suna mai kyau da kuma wato wani abu wanda za su yi alfahari da shi cewa babansu ko kakansu ko kuma dan uwansu ya yi namijin kokari a bangaren shari'a a lokacin da aka bashi. Barista Audu Bukar Tubulama kenan mai karatun digirin digirgir a jami'ar SOAS ta birnin London da ke kasar Birtaniya. To daga batun nada sabon alkalin alkalan Najeriya sai kuma na nadin ministoci. Har yanzu dai wasu 'yan Najeriya na ci gaba da tofa albarkacin bakinsu game da waɗanda shugaba Buhari ya zaɓa su zama ministocinsa. Ga rahoton da Ibrahim Abdulaziz ya haɗa mana daga Yola. shugaba buhari dai kafin ma zaben shekarar 2019 ya dawo alkawarin cewa idan ma aka sake zabensa wannan karon zai tafi da matasa a sabar gwamnatinsa ta wajen nada su ministoci to sai dai kuma yayin da ma aka soma tantance sunayen da shugaban ya bada wanda aka akasarin su tsofi ministocinsa ne tuni 'yan najeriya suka soma mai da martani musamman ma kungiyar matasa malam abdulhamid muhammad atahir ya ce wannan zubi da shugaba buhari tamkar abin da bature ke cewa ne mai da tsohuwar giya a cikin sabuwar kwalba inda kuwa ci gaba da cewa bature yana cewa ah, karin maganar shi wai old wine in new bottle shine abin da ya kama da wannan list ko kuma sunaye da shugaban kasa ya tura majalisa a kan na ministoci wanda ah, duk da ke dama wasu masharhanta sun ta magana akan cewa ba sa tsammanin wani abu daban ya zama wato an samu canji na ga abin da ya yi a baya eh, saboda an ga lokacin da mai girma shugaban kasa ɗauki lokaci ya ce zai naɗa ministocin shi a wancan karo karon shi na farko wata shi da ya ɗauka sai gashi ya ɗauko tsofaffi wanda yake matasa da yawa sun dinga cewa waɗannan ai sun sun yi abin da ake cewa expired wato sun gama aiki wasu tun jamhuriya ta biyu ake da su sai aka sake da su to yanzu kuma sai ga shugaban kasa ya tura waɗannan sunaye sai aka ga waɗanda yake a ciki can a cikin tsofaffin ministocin shi ya sake mai da su da yawa daga cikin su kuma ma ba wai ma kawai da yawa daga cikin su ba a cikin nasu ma waɗanda yake sun zama kawai dattijai ne ma za a ce a cikinsu sun koma sannan wasu ba za ka iya cewa ga abin suka tabuka ko suka na a wa'annan hukumomin da suka jagoranta a matsayin su na minsoshi a wannan wurin ba amma ya sake mai da su matasa kuma da dinga magana yana ta magana akan matasa matasa matasa har ya zo ya yi dokan nan da suke da aka ce karancin shekaru ba za su hana katakara ba not too young to run sai aka dinga tunanin cewa ok to lallai wani shugaban kasa wannan karan zai si a wannan sabuwar juyi ko kuma next level da ake cewa zai zo matasa da mata abin mamaki matan su suna ta magana sai ya zama mata bakwai ne a cikin minisoci arba'in da uku matasan kuma wanda ya fi za a iya cewa matashi shine eh, dr isa alifantani to sai dai kuma nasu bangaren kungiyoyin mata tuni ma suka fara murna na yawan sunayen mata da ke cikin sunayen matan da aka mika kamar yadda wannan yar fafutukar ta yi karin haske sunana hajiya binta khalid adam jagora a kungiyar alliance for youth awareness ma'ana kungiyar wayar da kan matasa a kasar najeriya a dangane da wannan naɗe-naɗe da shugaba buhari ya yi wannan karo alhamdulillah muna cike da kyakkyawan fata musamman bangaren mu mata ganin cewa an ba wa mata dama su taka rawar gani a wannan gwamnatin a baya mun yi ta kaman korafi da kiraye-kiraye cewa ba a ba wa mata guraben da suka fi dacewa da su kama a madafun iko amma yanzu wannan al'amari ya sanya mana kaman karsashi kuma ya ba mu kyakkyawan yakirin cewa insha Allahu wannan wannan tafiya da gwamnati za ta yi za ta yi da mu mata sannan kuma muna da kyakkyawan fata da kyakkyawan zato na su wa'innan mata tunda mafi yawan lokaci akan samu mata da tausayi da tausayawa kuma to muna tsammanin za mu samu kyakkyawan jagoranci kyakkyawan shugabanci kyakkyawan al'amura masu yawa a cikin wannan gwamnati insha Allah lallai lalai muna musu fatan alkhairi kuma muna musu tuni da cewa wasu ne su daga cikinmu kuma muna tsammanin insha Allah za mu samu abubuwan da zuciyarmu ke cike da tunanin za mu samu daga gare su. Koma da menene yanzu ku an zura ido a gaida sabar zuwa ma za ta kaya. Ibrahim Abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga yola a nigeria. madalla a gaida ibrahim abdulaziz kan wannan batu za mu buɗe layukanmu domin kuma ku kira ku bayyana ra'ayinku kafin mu buɗe layukan namu mu shakata da wannan waƙar.

lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. So muke da shi daga jihar Sokoto. tare da garin Nasko Gangam. To Gangam muna jinka menene ra'ayinka? To dangane da ministocin da Buhari ba su a rada su mista. Hmm. To gaskiya mu na jihar Sokoto mun daɗin wannan da ya muna. Hmm. To me yasa ku ji daɗi? Don ba don komi hmm. waccan tana da ya ba mu mace gaskiya ba ma santa ba. Yanzu kuma haɗa kuɗin siyasa wanda yake yana gugun mai siyasa. wanda ya san siyasa tun ce na farko ta yanzu gaskiya mun daɗin wangan makamin dabba a alhaji mai gardin yadi. To mun gode. To yanzu kuma daga jihar Sokoto mun sami kira daga jihar Bauchi. Wa muke da shi a Bauchi? Ah, gana tare da Alhaji Musa Matawallan Gufa karamar hukumar kirfi jihar Bauchin Najeriya. To Alhaji Musa Matawallan kirfi menene ra'ayinka? To ra'ayina shine abubuwan da shugaba Buhari ya gabatar a kan maganar ministoci mu da 'yan Najeriya muna fatan alheri ne. Kuma musamman a jihar Bauchi yadda shugaba Buhari je hada ministoci guda biyu a karamar hukuma daya ko a yanki daya Kuma daya tsohon minista ne mu yan jihar Bauchi ba musamman abin da ya jihar Bauchi ba. Ya kamata ce ya dawo da shi Bauchi ta tsakiya. tunda mu muna da gwamna a bauchi ta kudu wannan shine ra'ayina da fatan bakona zai yi kunnan shugaban kasa muhammadu buhari allah da allah ya ce mana najeriya gaba da jihar bauchi da kasar mu baki daya to mun gode da fatan shugaba muhammadu buhari ya ji wannan kira naka har yanzu dai kuna tare da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc hello to mun samu wani kira to daga ina ake kiran mu haka Daga nan jide local government ne Katsina local government. To Katsina menene ra'ayinka? Eh, ni ra'ayina suna da ɗayar Mustapha Mai Goro. Ni ra'ayina abin da ke fata da 'yan Najeriya su ma Buhari fatar alheri. Wannan zaɓa mana da masarci ya yi Ubangiji Allah ya taimaka mana Allah sa kuma su gane ƙasar mu ta cikin matsala. Ya kamata a bar shi ya haƙura, a haƙura, a bar shi ya warware. to ya yi amfani da abin da yake so to muna jin ka yi amfani da abin da yake so insha Allah muna fatar ubangi Allah Allah zai sa mu cimma nasara to saboda mu kasar mu nan wajen dai mu kamar jihar Katsina zuwa Zamfara to muna cikin matsaloli mm-hmm. to saboda muna fatar a bar shi Allah dan annabi wanda ya zaba mu mun gode to mun gode Alhaji Dahiru mai goro daga jihar Katsina yanzu kuma mun sami kira daga jihar Yobe wa muke da shi a jihar Yobe Assalamu alaikum. Alaikum salam. Wa muke magana da Kuna tare da Buba Wanzam kaso da Maturu zonar chairman na kungiyar zaben san Kamil Filton Zone A. To Buba Wanzam menene ra'ayinka? To, alhamdulillah mu dai 'yan Najeriya wannan ministoci da shugaba Buhari ya fara nadawa. To, ya zo mana da mamaki bai zo mana da mamaki ba. Hmm. Musamman ganin cewar shi shugaban Muhammadu Buhari a lokacin da yake kamfet a ƙasa Najeriya ya ɗauki alkawarin zai ɗauki matasa a cikin waɗannan sanatoci masu yawa kuma zai ba wa kujeru a mata masu yawa to sai ya kasance kuma yanzu gashi waɗanda ya mulki da su lokacin baya da ya wuce 2015 yanzu akasari su ne kawo to mu muna ba shi shawarin cewar ya duba matasa irin kwazon da suka masa a shi muhammadu buhari a wannan zaɓe wasu sun rasa rayukansu wasu sun rasa hannayensu wasu sun rasa sassan jikinsu to amma sai gashi an zubar da matasa ni dai ban ji musamman wasu matasa daga ciki waɗanda aka ce gashi yau matasa ne ana tafiya da su ba sannan kuma mata ma ya kamata a kara musu kujerun ministocin nan duka gyare-gyaren da ya kamata. To mun gode buba wanzan daga jihar Yobe yanzu kuma mun sami kira daga jihar Nasarawa wa muke da shi a jihar Nasarawa. Hello. Hello. Wa muke da shi daga jihar Nasarawa? To har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Hello, kana tare da mu? Na'am, na'am, eh. Yawa da kai na kake kiran mu? Na'am, daga jihar Taraba. To jihar Taraba da wa muke magana? Alhaji Lurwan dan Maliki daga jihar Taraba karamar hukumar Gasala garin Tella. To Alhaji Lurwan dan Maliki menene ra'ayinka? Na ra'ayi ra'ayina shine gaskiya Baba Buhari don Allah ya tsaya ya duba mana a cikin ministocin nan. Saboda mu fa gaskiya fa mun fa bamu san menene ma ake ba ba a gwamnati ga baki ne fa. Gaskiya domin Allah. Ka ministan da aka yi wancan tenon kaga yadda aka yi abu ya wuce gabaki ɗaya babu komai a ciki. to ga wannan dai da aka yi yanzu sabon nan ya tsaya ya sa mana ido da Allah ya taimaka mana tunda mu abin da muke gani muka tsira da shi kenan iya wannan abu ga ya zamanto ya zamanto cewa ministocin da ake mu dai ya zamanto suna ne kawai a nan jihar taraba ya tsaya ya duba mana ko ku yan jaridu ko riga kun sani ba to mun gode alhaji lirwan yanzu kuma mun samu kira daga jihar kwara wa muke da shi a kwara Assalamu alaikum wa rahmatullah mai magana Bello Garba Jina Sokoton Najeriya mai bulawu daga nan kwara. Amu ah, alaikum salam. Gaskiya da waɗannan mm. ministoci da mai girma shugaban ƙasa yi to a jinjin daɗin mu na muna kira kuma gare su da Allah da tsaya su riƙe amana duk ayyukan da aka sa su su tabbatar da sun yi shi. Musamman ma a jihar mu ta Sokoto gaskiya mu yi horin ciki kwarai da gaske da ya zamba a maida mu da macen nan ba aka aka ba mu namiji a alhaji hello kana tare da mu bello ci murna mm. wannan ita ce gudun mata na gode to mun gode bello daga jihar kwara yanzu kuma mun sami kira daga jihar niger wa muke da shi daga jihar niger salamu alaikum ah, wa alaikum salamu da wa muke magana ana magana da injiniya bilamini digiri kaunan yankari to injiniya mini menene ra'ayinka daga karamar hukumar alkarin jihar bauchi tarayyar najeriya to injiniya bilyamini menene ra'ayinka to shawari na zan ba da shugaban kasa buhari shine har ga allah bangaren tsaro mu arewa maso gabas kamar yadda abubuwa yake faruwa a jihar bauchi da wasu da bangaren gombe state an samu sauki wurin tsaro muna kuma masa murna da wannan haka da fata da mun gode injiniya bilyaminu daga jihar Niger. To muna godiya kwarai ga daukacin waɗanda suka kira suka bayyana ra'ayinsu sai kuma gobe idan Allah ya kai mu. To har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC inda agogo muke cewa karfe 4 da minti 55 na yamma yanzu kuma sai labaran wasanni a takaice. Wasanni a takaice. ta ɗaga sama a jadawalin mafifitan kasashe ta haujin ta maula na hukumar kwallon ƙafa ta duniya wato fifa jadawalin wanda fifa ɗin ta fitar a yau alhamis ya nuna cewa 'yan ƙungiyar ta super eagles ta nigeria. sun zala sama daga matsayin na 45 zuwa ƙasa ta 33 a duniya to sai dai najeriya wacce ta lashe kofin nahiyar afirka sau uku a tarihi har yanzu tana nan matsayinta na ƙasa ta uku a nahiyar afirka najeriya dai ta karkare ne a ta uku a gasar kwallon kafa ta cin kofin nahiyar afirka ta bana da aka kammala makon jiya a ƙasar masar to sai dai ko bayan najeriya wasu ƙasashen nahiyar afirka da dama sun sami ci gaba a jadawalin jim kaɗan bayan kammala gasar ta nahiyar afirka cike ko har har da kasar algeria da ta lashe gasar ta bana wacce ta haye matakai har 28 inda a yanzu ta koma kasa ta 40 a duniyar kwallon kafa kuma ta hudu a nahiyar afirka kasar senegal da ta zo ta biyu a gasar ko ta ci gaba da rike matsayinta na kasa ta daya a nahiyar afirka to amma a matakin duniya ta cira sama da matakai biyu daga kasa ta 22 inda ta koma kasa ta 20 matsayi mafi girma da ta taba kaiwa a tarihi a jadawalin na duniya kasar benin ma da ta bada mamakin kaiwa a matakin kusa da na karshe na gasar ta nahiyar nahiyar afirka ta tashi daga ta 88 zuwa ta 83 a duniya yayin da kasar masar ta daga da matakai tara daga kasa ta 58 ta koma ta 49 a duniya a matakin duniya kuma kasar belgium ta ci gaba da rike matsayinta na kasa ta daya a duniya yayin da brazil ta haifa faransa ta koma kasa ta biyu a duniya kasashen ingila da uruguay ne na hudu da na biyar yayin da portugal da croatia da kuma colombia suke na shida da na bakwai da kuma na takwas shahararren dan wasan kasar algeria Riyad Mahrez na fuskantar barazanar yiwuwar haramta masa shiga kasar masar iya tsawon rayuwarsa bayan da ya juya baya ga prime minister kasar mustapha madbole da kuma ministan wasanni ashraf sobhi a bikin rufe gasar kwallon kafa ta cin kofin nahiyar afirka ta bana da aka kammala makon jiya a kasar ta masar mahrez ya karbi kofin gasar da kasarsa ta lashe daga hannun shugaban hukumar kwallon kafar nahiyar afirka ahmad ahmad wanda ke tare da shugaban hukumar kwallon duniya gianni infantino da kuma prime minister kasar ta masar to sai dai mahrez Suarez ya gaisa da shugaban FIFA din kafin ya karbi kofin to amma ya juya baya ya ki gaisawa da Prime Minister da kuma ministan wasannin jama'a da dama sun saka alamar tambaya akan halayyar ta Mahrez ko yayi da gangan ne ko kuma akasin haka to amma mafi yawa sun fi karkata ga da gangan yayi. jaridar middle east monitor ta ruwaito cewa wani lauyan kasar ta masar sami sabri ya buƙaci ministan shari'a na kasar nabil ahmed sadiq da ya sanya maharis a jerin sunayen waɗanda aka haramta wa shiga kasar ta masar murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria a gaida murtala faruk sanyin na kafin mu yi sallama ga hadiza ta dawo da labarai amma a takaice. wasu jerin har-hare sun girgiza kabul babban birnin afghanistan a yau alhamis har suka yi sanadiyar mutuwar mutane 58 ciki har da jami'an tsaron afghanistan su 38 a yayin da shugaban majalisar manyan hafsoshin amurka ya gana da jami'an afghanistan shugaban amurka donald trump ya ji daɗin bayanin da tsohon mai bincike na musamman robert mola ya yi a lokacin da ya bayyana a gaban wasu kwamitoci na majalisar wakilan amurka guda biyu yana mai cewa shi da sauran 'yan jam'iyyarsa ta republican sun ji daɗin ranar to masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauwaka kenan a jerin shirye-shiryen namu na yau sai kuma gobe idan allah ya kai mu za ku ji wasu abokanan mu da wani sabon shirin da misalin karfe shida na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato karfe biyar na safe kenan agogon Ghana. Yanzu a madadin Hadiza Kyari da ta taya ni gabatarwa da Daniel Brown da ya haɗa mana shirin baki ɗayansa, sai injiniyan mu Thomas. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku kwana lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.